Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Sarfilo Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Litinin biyu ga watan Nuwamban shekara ta dubu 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don kara magoya bayan su karfin gwiwa. Jami'ai sun ce kasa da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaben raba gardama na kundin tsarin mulki a jiya Lahadi a ƙasar Algeria. jami'an tsaro a babban birnin kasar belarus sun tsare mutane fiye da biyu a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni goma sha biyu da suka gabata kanan labaran kenan yayin da talatan nan za a gudanar da zaɓe a nan amurka masu bibiyar lamarin na fashin baki akan wannan zaɓe mai cike da tarihi. Yadda za a ga sun yi zaɓe babu wani tashin hankali sannan kuma abokin karawa an ɗauke shi aboki ba abokin gaba ba. Zauren matasan wakilai a majalisun Najeriya ya shirya taro da haɗin gwiwar kakakin majalisar Bajiya domin sake jaddada ƙudurin neman ci gaba ga matasan ƙasar. Ko me suke cewa? Wannan abu na matasan da ake yi ba a samu shugabanci na kwarai da ya kamata su fita su zo su iya su bayyana wa jama'a ko duniya ababen da suke damun su ba shi yasa muka ga mu kuma nauyi ne mu haƙi ne akan mu mu shigo mu ma mu taya su tara matsalar tsaro da Najeriya ke fama da ita musamman a baya-bayan nan da aka yi zanga-zanga da ya haifar da kone kone muhimman wurare a kasar har ma da warwasan kayan abinci a wasu jihohin wannan shine maudu'in zauren tattaunawa da aka saba gudanarwa a duk ƙarshen wata ofishin muryar amurka dake abuja ko ina mafita yanayin abubuwan da suke taso tasowa a ƙasar nan kowa ya san cewa idan shugabanninmu ba su hankali ba wannan abin ba zai haifar mana da ƙami ido ba. Yau za mu jingine shirin ciki da gaskiya domin kawo muku wasu muhimman rahotannin kan al'amura da suke faruwa. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don kara magoya bayan su karfin gwiwa kwanaki bi gabanin zaben ƙasa na gobe Talata domin neman wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Trump ya fara ziyarar tasa ta zuwa jihohi biyar da yankin Macomb na jihar Michigan. jihar da ba zato ba tsammani ya samu nasara da kuri'u dubu goma sha ɗaya a zaben dubu biyu da goma sha shida kan hillary clinton ta jam'iyyar democrat yau litinin trump zai halarci wasu taruka biyu a michigan ciki har da maimaita yakin neman zabensa na karshe daga shekaru hudu da suka gabata a wani taron gangami da za a yi cikin dare a birnin grand rapids da ke da mafi akasarin masu ra'ayin mazan jiya a yammacin jihar ta michigan amma zaɓukan jin ra'ayin masu zaɓe na baya bayan nan na nuna cewa biden ne ke da fifiko a kan trump a jihohin michigan da wisconsin sai kuma mai yiwa a pennsylvania jihohi ukun da a baya jam'iyyar democrat suke zaɓa amma trump ya yi nasara shekaru hudu da suka gabata amma biden ke fatan kwatowa dukansu trump da biden sun sha ziyartar dukkanin jihohin uku inda Trump ya gudanar taruka hudu a Pennsylvania a ranar Asabar. Shi kuma Biden ya gudanar taruka biyu a can jiya Lahadi. Jami'ai sun ce ƙasa da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaɓen raba gardama na kundin tsarin mulki jiya Lahadi a ƙasar Algeria. Duk da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ƙarfafa masu zaɓe gwiwa su fita zaɓe a matsayin wata dabara da juya batun rikicin siyasar da ya faru a bara. Shugaban ƙasa Abdulmajid Tabon da rundunar soja mai karfin fada a ji a kasar sun gabatar da sabon kundin tsarin mulki a matsayin wata alama da ke nuna cewa sun magance dalilan da suka haifar da fushin jama'a wanda ya haifar da zanga-zanga mako-mako da ya shafa fiye da shekara guda ana yi. Da karfe goma na safe yau litinin ne ake sa ran sanar da sakamakon zaben. Koyaya masu kada ƙuri'a a zaben na jiya Lahadi kashi 23.7 cikin ɗari ne kawai suka fito a cewar hukumar zaben ta kuma nuna rashin goyon baya ga yawancin mambobin zanga zanga titin Herak waɗanda suka yi tir da zaben a matsayin an shirya shi ne don rufe musu baki. Har ila yau watakila annobar coronavirus ma da ta'addabi duniya ita ma ta ka cikas a zaben inda a ranar Asabar Algeria ta samu sabbin kamuwa da cutar haɗari uku. jam'iyya mai mulki a tsohuwar jamhuriyar soviet ta georgia tana ikirarin samun nasara biyu bayan zaben 'yan majalisun da aka yi ta fama da shi ranar asabar amma 'yan adawan na zargin cewa an tafka magudi a zaben kuma suka gudanar da zanga-zanga a wajen majalisar jiya lahadi don nuna adawa sakamakon farko ya nuna jam'iyya mai mulki gd karkashin jagorancin mai arzikin nan bidzina evanishli ta samu kashi 48 cikin ɗari na ƙuri'un a cewar jami'an zaben. Jam'iyyar adawa ta UNM ta tsohon shugaban ƙasar Michael sakavili ita ce ta biyu da kashi 27 cikin ɗari wadda ke biye da ita kuma da kusan kashi 4 cikin ɗari ita ce European Georgia wato EG. Jam'iyyar da ta ɓalle daga UNM a shekarar 2017. Gaba ɗaya dai akwai jam'iyyun adawa guda takwas. jam'iyyar mai mulki ta ayyana nasara jim kaɗan bayan da aka sanar da hasashen farko ta ce zaɓukan wani ci gaba ne kuma hakan zai samar da gwamnatin haɗin kai an kaɗan sarfila hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu inda shirin namu zai fara da mai da hankali kan zaben Amurka don jin yaya kasashe ke kallon zaben. To bari mu shiga jihar Kaduna a Najeriya. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana wannan rahoto akan abin da masu fashin baki ke cewa. gare ka na ikara. Wasu masu fashin baki a Najeriya dai na ganin zaben shugaban kasa na Amurka da za a yi a gobe talata ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka musamman ma dai Najeriya ne saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista El Zubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zabe. in ka ɗauki kamar zaben baya tun daga lokacin da george bush ya karbi mulki daga hannun reagan Amerika yawancin abubuwan da ta sa ido a kai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaƙi ga 'yan ta'adda a duniya duk da cewa lokacin da bill clinton ya zama shugaban kasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan amma kuma da george bush jr ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari to amma ya yaƙen da ake a duniya ya ragu kamin donald trump ya hau kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaƙi ba a wani ƙasa sai dai ƙoƙarin da america ma suke yi na su janye mutanensu don haka zaben sai ya koma zaɓe ne na gida yawanci kamar a yammacin america ana magana magana ne akan shin za su goya baya ne ma republican ko kuma za su goya baya ne ma democrat saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zaɓe to a nan kuma sai addini ya shigo wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaben america yanayin yadda ake gudanar da zaɓe a ƙasar amurka da kuma lamuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala musamman dai tsakanin 'yan takara na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu 'yan wannan ƙasa sunana isa alhaji sa'adu kwadaro hukumar so ba akwai ci gaba da dama yadda za ga sun yi zaɓe babu wurin tashin hankali sannan kuma abokin karawa an ɗauke shi aboki ba abokin gaba ba. sunana rabiu ibrahim eh abin da zan ce shine su zaben amerika gaskiya sometime ya fi zaɓe na najeriya tsafta za ka ga in ka kalli amerika babban ƙasa ce amma za ka ga an yi zaɓe an gama lafiya sai ka ji zaɓen ya zama ko da kururu ba a kashe ba. sai dai lauya el a abubakar na da mabambancin ra'ayi. tun can dama harkar jakadancin Amerika yana janyo hankalin kasashen Afirka. Amma zaben bana abin da ya sa kasashen Afirka suka mai da hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban kasa Donald Trump ya taso da su waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga Amerika kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa. Waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo janyo kasashen afirka zuwa zaben da ake a Amerika. wasu 'yan najeriya dai na ganin afirka na da darasin da za ta dauka game da zaben da ake a kasar amurka eh darasin da ya kamata a ce kasashen afirka su koya a game da zaben Amurka shine ya kamata a ce su kalli yadda su amerikawan suke yi saboda 'yan takarar da suka tsaya zaɓuɓɓuka a amerika za ga idan sun faɗi suka rungumi kaddara amma munan najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe sunana yusuf Yusuf hakika zaben Amerika yakan zama kamar wani zakaran gwajin dafi ne zama mana akwai wasu darasi da mukan dauka ba mu mabiya ba har da shugabannin namu maimakon irin karfa karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci dalilin ko samu kenan. Gobe talata uku ga watan Nuwamban nan da muke ciki ne dai za a kada kuri'ar zaben shugaban kasa a Amurka zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai mulki da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Isa lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. na Ikara. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo Hashim da labaran kashi na biyu. Jami'an tsaro a babban birnin kasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan. da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni goma sha biyu da suka gabata. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka fito jiya Lahadi domin su yi gangami a birnin Minsk a wani bangare na zanga-zangar da ake gudanarwa kullum da ke neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon zaɓe. A cewar wani jerin sunaye da kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Vyasna ta wallafa. kusan dukkanin mutanen an tsare su ne a birnin minsk a jawabinsa na farko a bayyana jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi sarkin thailand mahavajirlonkon ya nuna ƙauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita ƙarfinsa muna ƙaunar su duka ɗaya in ji sarki vajirlonkon ga wani ɗan jarida daga tashar channel 4 news lokacin da aka tambaye shi ko yana son yin sulhu sai sarkin ya amsa da cewa tailan ita ce kasar sasantawa zanga-zanga wacce galibi ɗalibai ne ke jagorantar ta an yi kira da farko ga firaminista fairuz chanocha da ya sauka amma ƙungiyar ta kuma yi kira da a sauya tsarin masarauta wani yunkuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar inda cin mutuncin masarauta na iya haifar da hukuncin ɗaurin lokaci mai tsawo a gidan yari kalaman na sarkin sun zo ne yayin da ya haɗu da masu zanga-zangar goyon bayansa sanye da riguna ruwan ɗorawa suna nuna goyon bayansu ga masarautar an samu aran gama tsakanin ɓangarorin masu zanga-zangar bi a makonnin da suka gabata filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu shiga birnin tarayyar Najeriya. Batun neman shigar da matasan Najeriya cikin siyasar kasar ba sabon abu ba ne. A shekarar 2018 an samu nasara a kudurin Not Too Young to Run da ke nema a shigar da matasa cikin siyasa zuwa doka inda shugaba Buhari ya rattaba hannu. Lamarin da ya ba matasa dama a zaben shekara ta 2019 inda aka samu adadi mai yawa na matasa 'yan majalisar wakilai a yau. Sai dai matasa wakilan sun mika a biya musu bukatu na daban inda kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiamila ya bayyana goyon bayansa ga bukatun matasan. Halima Abdurrauf Gareki A yayin taron da zauren matasa wakilai a majalisun tarayyar Najeriya suka yi wa take da taron dabara na ƙasa. Honorable Kabir Ibrahim Tukura, dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Zuru Fakai Danko Sagu Sakaba na jihar Kebbi a tarayyar Najeriya, ya bayyana dalilai na shirya taron da neman ci gaba ga matasan Najeriya a fuskoki daban-daban domin gina ƙasa musamman a daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli da dama. Wannan taron taro ne na 'yan majalisa matasa, watan akwai wani forum da ake kira a forum na matasa 'yan majalisa wanda ya kunshi 'yan majalisa to majalisar dattijai zuwa ta wakilai har ta dokoki ma ta jihohi da ta kananan hukumomin mulki wannan taro kuwa ya samu asali ne daga tashi-tashin hankula da yake faruwa a kasan nan kan matsalolin matasa matasa suna ganin ana musu ba daidai ba da sauransu so satin da ya gabata mun zauna da shugaban majalisa ta wakilai watan femi bajabiya mila kuma mun zauna da mataimakin shugaban kasa a inda duka muka yi yarjejeniya cewa za mu rubuta shugaban kasa wata farar takarda wata white paper inda za mu ayyana mu abubuwan da muke gani shine ya kamata a yi a shawo kan matsalolin da ake ta samu a kasar nan da wannan ne sai muka ga ya gace sai a zo a yi retreat din nan saboda a bayyana wayannan eh, positions shi ma hanarbu karu simon elisha mai wakiltar mazabar kaltun goshongo na jihar gombe a tarayyar najeriya ya karin bayani akan taro da suka shirya wannan taro na young parliamentarians forum taro ne da muka shirya domin wa'annan tashe-tashen hankali da muka rika samu kwanan nan game da matasa suke kokari su bayyana wa duniya ababen da suke damun su a communities su shi yasa muka ga ya kamata mu 'yan majalisa da shike mu ma matasa ne mu sa hannu cikin taya su daga muryoyin nasu a ji su a saurare su amma kuma mun kula a ita wannan abu na matasan da ake yi ba a samu shugabanci na kwarai da ya kamata su fita su zo su iya su bayyana wa jama'a ko duniya ababen da suke damun su ba shi yasa muka ga mu kuma nauyi ne mu haƙi ne akan mu mu shigo mu ma mu taya su tara wa'annan damomin da suke damun su sannan mu organizing uh, wuraren da zamu iya zama da wasu matasa. A nasa jawabi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ce a daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli da dama a kasar matasa na da muhimmiyar rawa da za su taka wajen inganta abubuwan ci gaba na nan gaba tare da tabbatar da cewa Najeriya ta kai ci gaba da ake hasashe domin duk ɗan kasar ya ci moriya. Those who have been elected to parliament as representatives are the bridge between our nation's past and future. You have an essential role to play in charting tomorrow's course and ensuring that our country lives up to our highest potential for the benefit of all our citizens. Matasa wakilai a majalisa ta tara dai sun miƙa sabbin buƙatu da suka haɗa da inganta ilimi, jaddada shigar da matasa cikin siyasa a dama da su ta hanyar kafa hukumar raya matasa ta ƙasa. Neman adalci a fuskar zamantakewa da tattalin arzikin matasa da dai sauransu. Abin jira a gani shine yanayin kama samun ludayin matasan idan gwamnati ta aiwatar da dukkanin bukatunsu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, to har yanzu muna Abuja. matsalar tsaro da Najeriya ke fama da ita musamman a baya-bayan nan sanadiyar zanga-zangar da ya haifar da kone-konen muhimman wurare a kasar har ya kai ga warwaso da rusa rumbunan ajiye abinci a wasu jihohin Wannan shine maudu'in zauren tattaunawa da aka saba gudanarwa a duk ƙarshen wata a ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Da wuya a manta da al'amarin da ya faru makonnin da suka gabata a Najeriya inda matasa daga akasarin jihohin kasar suka gudanar da zanga-zangar nemo kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda da ke yaƙi da 'yan fashi wato SAS wanda har ya kai ga bata gari daga cikin su kwace akalar zanga-zangar zuwa sace-sace da kone-kone da kuma fasar rumbunan ajiyar abinci na gwamnati da ma na 'yan kasuwa da sunan kwasar ganima lamarin da ya tsanan ofishin shashin Hausa na muryar Amurka Abuja ya ya karbi bakoncin shugabannin al'umma don duba tasirin zanga-zangar ga kasar da kuma nemo mafita dangane da sake aukuwar lamarin. Mustapha Salisu Musa ɗaya daga cikin mahalitta taron ne. Dole ne mu je mu doki juji domin a ji kukan gwazarma. Domin yanayin abubuwan da suke tasowa a ƙasar nan kowa ya san cewa idan shugabanninmu ba su hankali ba wannan abun ba zai haifar mana da ɗami ido ba. Kusan maudu'i da muka tattauna a kai ana maganar 'yan sas. Amma hakikanin gaskiyar lamari aka faɗi da ita aka yi abubuwa na rashin jin daɗi so magana ta gaskiya muddin idan ba a yi takin majors ba an bi wato irin system na da sabon imam gashuwa masani kan harkokin siyasa a ƙasar ya yi ƙari da cewar ganin gaskiya matsaloli suka faru dai ni a gurina sakakin gwamnati ne da kuma gazawarta kuma me darasi ne a gurin gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sani ƙasar nan tana cikin wani hatsari ya ƙoƙarin ya gyara kurakurai kuma ya saurari al'umma ni ra'ayi na ana so kan ministoci da ni shugaban kasa zan zarga domin shi muka zaba shi muka ba amanar al'umma kuma nauyin jama'a kan sai duk wanda ya nada in yi abu mai kyau to shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ne mai daukan credit din idan ya bata shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya bata saboda ya garan bawul a gwamnatinsa kira kira da ake canja shugabannin tsaro da wasu yan siyasa da ke tare da su ya canja su ya kawo mutanen kirki domin a gode tare a tsira tare kuma ya adalci a nasa bangaren mataimakin kwamishinan yan sanda na birnin Abuja ACP Aminu Garba wanda ya wakilci kwamishina Bala Ciroma ya bayyana cewa a halin yanzu yan Najeriya sun dau darasi tafi. A taro ya yi kyau saboda dukkan bangarori na rayuwa mutane sun halatta. An ba da nasu jawabai da korofofi da suka bada wanda sun sa mun fahimta da inda matsalolin suke da fusata da suka yi na kan mulki da al'amuran da ke gudana a ƙasar nan. Ya sa mu mun ɗauki darasi mun gane inda matsaloli suke sannan za mu nemi inda za mu gyara. A shi aikin nan namu ba wai na kara zube ba ne. Dole dole za mu bi doka yadda ta gabatar da mu yadda ta ce mu yi mu gabatar da aikin mu ina so jama'a su sani cewa su 'yan sandan nan 'yan najeriya ne iyaye ne yayye ne kanne ne 'yan uwa ne gaba ɗaya najeriya ba wai daga wata ƙasa suka zo ba saboda haka mu a kodayaushe muna cikin shiri mu yi aikin mu yadda ya kamata mun kuma ji ta bakin dan majalisa da ke wakiltar jihar zamfara a rabu shehu ahmad sarkin fulani wanda ya bayyana cewa ta irin wannan taro ne shugabanni za su san halin da al'ummar ke ciki wannan taro ta irin wannan ne kawai kasa za ta iya gano damuwar da 'yan kasa su domin wanda bai da halin ya zo ya ganka zai ji me aka yi kuma me a damuwan ƙasa baki ɗaya haka ni ina ganin wannan gudunmawa da ita wannan kafa ta boa ta yi da irin wannan shirye-shiryen da ta yi ya yi kyau kuma ina kira ga kafafen watsa labaru su yi amfani da irin haka domin sako ya kai ko ina domin mutane su san damuwar da ake da ita kuma da mafitar da ake tunanin za a bi domin kariya da kuma daina aikata irin abubuwa marasa fa'ida. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya, doka da manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dawo arewa maso gabashin Najeriya inda za ku ji shugaban masu dakon kaya na manyan motoci reshen garin Fatiskum da ke jihar Yobe. Alhaji Abdullahi Garba Alele ya bayyana irin asarar da suka tafka a wasu sassan Najeriya. sakamakon zanga-zangar kin jinin 'yan sandan sars da kuma kira ga gwamnatin tarayya da tallafa musu Haruna Dauda biyu gare ka. da farko sunana abdullahi garba alele gado da masu ofika nato chairman fortiskum local gamma ku za ka yi min karin haske game da wannan ma irin asarar da mutanen ku suka yi a wannan a halin da ake ciki yanzu mun yi asara fiye da kima akwai wasu ma daga cikin yaran mota da direbobi wanda ba mu da labarin yadda suke to kamar ƙididdigan da kuka samu na mutanen da suka yi asarar rayukansu musamman ma direbobin ku da su a yaran motan ku za su kai nawa yanzu dai a kasar muna da mutane kamar mutum goma sha hudu mm. wayanda suka riga mu gidan gaskiya ta sanadin wannan abu muna da mutane sama da mutum ashirin da wani abu wayanda suke kwance suke karban magani to kamar motocin ku da aka kona da kuma kayayyakin za a iya kiyasin a dukiyar mutane haka da aka lalata ko kuma aka wawace a takaice an kona mana mota ta kai mota ashirin da wani abu kuma kowace mota kudinta ya haura naira miliyan ashirin da biyar amma sai dai akwai tsofin motoci wanda ba za su kai wannan kudin ba kusan a arewacin Najeriya dama gunda abin ya fi tsanani daga Gombe sai Yobe mu ne muka fi samun wannan asara ta dukiya ta mota da kuma kayayyakin al'umma da muke ɗauka a matsayinmu na 'yan dako da muke musu dako. Ana cikin wannan abun sai kuma wata masifar ta sake fitowa daga hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Boko Haram suka fito suka kona mana motocinmu guda hudu, mota uku na 'yan kasuwa, mota ɗaya ta dangote. An daɗe ana irin wa'annan abubuwa a transporter gwamnati muna roƙon alfarma da ta duba mu da gidan rahama ta taimaka mana masu motocin nan talakawanta ne da adin nan dai gun da aka fi mana shi a abba da benin da lagos da asaba akwai wani guri ana ce masa indiya ma gun da za ka yi bayansa kai ribas ko a shekaran jiya akwai motar potiskum tana dauke da makaroni katan dubu ɗaya da ɗari hudu yan iska suka biyo ta direba ya tsauri ya dauke kan mota ta fada a gada suka shiga da kwale-kwale suka rinka ɗiban makaronin nan suna guduwa da shi. to ya kuke kallon wannan lamarin ne ganin cewa wannan abu ana maganar zanga-zanga kin jinin yan sandan sas ya rike ya zama kuma na warwaso da bata dukiyar jama'a. mu dai a matsayinmu na 'yan kasuwa a matsayinmu kuma na 'yan arewa wanda mu ba mu san me amfanin zanga-zanga ba mu akan hanyar neman abincinmu ne aka tare mu aka mana wannan aika-aika abin da za ka duba ai akwai inyamuri a arewa akwai bere a arewa akwai gun da kaji an fito an taba wani amma mu a can kaga fa abin ya bar zanga-zanga an fita farautar hausawa ne to saboda haka muna kira a shugabanninmu na arewa hmm. to su dubi girman Allah su dubi asarar da aka yi wa al'ummar Port Ɗaya tsayin daka a gwamnatin tarayya su nema mana hakkinmu. To a gaida Haruna daga yau bai bari kuma mu tsallaka jihar Sokoto shekaru goma sha hudu bayan hadarin jirgin saman kamfanin adc wanda ya kashe mutane 98 kasarinsu 'yan jihar sokoto limamai da malamai har ma da jama'a daga sassa daban-daban sun haɗu domin gabatar da addu'o'in tunawa da kuma neman gafara ga marigayan taron dai an gudanar da shi ne a ƙarƙashin jagorancin wata ƙungiya ta jarma uk foundation daga sokoton muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto Sarkin malamai na jihar Sokoto Malam Yahaya na Malam Boyi kenan lokacin da ya jagoranci limamai da malamai wajen yin addu'o'in. jirgin saman kamfanin adc wanda ya fadi jim kaɗan bayan tashin sa daga filin jirgin saman dr nnamdi azukwe da ke abuja ranar lahadi 29 ga watan oktoba shekara ta 2006 ya yi sanadiyar rasuwa mai alfarma sarkin musulmi na goma sha tara muhammadu macino abubakar na uku da mataimakin gwamna na wannan lokacin garba muhammad silame da sanatoci guda biyu da kuma sauran jama'a gwamnan jihar sokoto ta bakin mataimakin saminar muhammad dan iya ya yaba akan hangen nesan kungiyar jirma uk na gudanar da wannan taro shekaru goma sha hudu bayan aukuwar wannan hadarin wanda yake shi yasa mai girma gwamna da gwamnatinsa suka ba wannan shiri goyon baya ɗari bisa ɗari shekara goma sha hudu da rasuwar nan bayan allah cikin wannan hatsarin na jirgin sama da ya faru muna fata ubangiji allah shi gafarta to ko me ya ja hankalin kungiyar ta shirya wannan taron bello isa shatima shine jagoran shirya wannan taro shugabanninmu ne iyayenmu ne yan uwanmu musulmi Allah ya karbi rayuwarsu kuma ya karbi rayuwarsu ta hanyar yi wa ƙasa aiki sun je wurin suna kan hanya ta yi wa jihar Sokoto aiki ne Allah ya karbi rayuwar so shi yasa muka ga bai kamata a ce an manta da su ba wasu daga cikin iyalan marigayen su halarci taron na addu'o'i ga mahaifansu kamar malami sheikh macido wanda da ne ga sarkin musulmi na goma sha tara muhammadu macido abubakar ma ana gani kama ya shahe mu kaɗai ba shi mu kaɗai shafa ba al'umma ci gaba daya wanda shafa kuma wani abin da suka yi shi wani kungiya uh, ala saka musu alheri kuma sun yi abin da ya kamata. Suna na Hassana Bello Kwari. Kiya hakika mun ji daɗi wanda bai misaltuwa saboda an tuno da iyayenmu da kakanninmu da yan uwanmu da sun karasu cikin wanga hadarin jirgi. Bana Kabiru Garba Silame. Eh, to gaskiya alhamdulillah aga um, mun ji daɗi saboda um, al'umma jihar Sokoto sun tuna da iyayenmu sun tuna da su a matsayin 'yan jihar Sokoto a matsayin wanda suka yi ma jihar sokoto aiki kuma suna cikin yi ma jihar sokoto aiki allah ya anshi rayukansu har wayo wasu mahalarta wannan taron kamar comrade bello janeiro na da ra'ayin cewa kamata ya yi koyi da halayen marigayan muhimmanci ita wannan addu'a dai saboda a ci gaba da musu addu'a amma muhimmancin irin wannan addu'a ko irin wannan muhimmin haduwa majalisi abin da muhimmanci a yi kwaikwayo da abin da wannan bayan allah su suka shi ya muhimmanci shin me muka koya ga rayuwa mai martaba sarkin musulmi muhammadu mutu da sauran waɗanda allah wa rasuwa cikin wannan haɗari da ya faru wannan dai ba shine karo na farko ba da jihar sokoto ta rasa mutane masu yawa a hadarin jirgin sama domin ko a shekara ta 1991 jirgin mahajjata daga sokoto ya faɗi kuma ya kama da wuta jim kaɗan bayan tashin sa daga filin jirgin sama sarki abdulaziz da ke jidda saudi arabia inda mutane 261 suka rasu Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don kara magoya bayan su karfin gwiwa. jami'ai sun ce kasa da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaben raba gardama na kundin tsarin mulki a jiya lahadi a ƙasar algeria jami'an tsaro a babban birnin kasar belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni goma sha biyu da suka gabata a jawabinsa na farko a bayyana jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi sarkin thailand mahaba jirolonkon ya nuna ƙauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita ƙarfinsa. Ga masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadin wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Safilu, Hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da tuba hero diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau aisha tisile ce ke fatan kasancewa lafiya daga nan birnin washington dc